to alhamdulillah wa salat alhamdulillah wa salatu ala rasulillah kamar kana kuke kallo nan ga kasan kankan more da muka yi alkawali da mu zo mu gina wurin kwanan yara in ka duba gwada musu gefe ka gan dakunan kanna dakunan yake haka dakunan garurukan su yake tun cikin 2001 muka yi alkawali da mu zo mu gina musu wurin kwana to na farko ke ga da muka yi wangan ga kwanan yara da ke karatu da marayu da talakawa to wannan mutanen da ke kan fisi dawa da suka soma muka ta yi kadan kadan tun 2001 ya zo ya kai hajiya fati da ke kasan america ta taimaka da alhaji aminu kasan najeriya ya taimaka tukunnan gari ya zo ya yi karfi she ban ba mu shigo cikin bako ba daga nan kankan mori she baba sulamai mun gudu ne ba mu gudu ba to muna nan kuma muka samu Hajiya rafiya wanda ta muna kokari ta ba da kudin ta da yawa to arziki da muka doki muka complete wanganga dakin yara ke ga to wanganga yau ne muka zo daga nan kasan kankamore cikin kasin garin north east anyan bako kenan daga kankamore da mu zo mu commission musu wannan dakin kwana yaran mu shiga a gani sa'annan kuma abinda da mu need nake kallo daga baya shine bed irin bedin yaran kwanan nan kasa akwai bed daya biyu uku irin na student nan to wannan kaga muka samu bedin nan yara da yawa sun kwana nan don kasa ne ba su da yawa amma muka samu shi bayadin nan kowane gefe aka uku gefe aka uku gefe aka uku yaran sun samu kwana wannan dai gaskiya ban iya nayi ba amma in an kawo arziki na ba malam a zo a duba a irin wannan bayadin don muka samu ta yaya muna irin wannan shi sa to yanzu alhaji baba bude muna eh baba dai bude dole baba da mu bari